haka akwai yan tambayoyi mai tambayar farko na cewa shin mutumin da ya ci haƙƙin jama'a sai kuma ya mutu ba tare da ya tuba ba shin Allah zai gafarta masa mutum ya ci haƙƙin jama'a idan an ci haƙƙin jama'a ko dai su ko jininsu ko mutuncinsu yayin da ya zanto cewa saban da ka yi tsakaninka da ubangiji ya shafi haƙƙin jama'a ne to ko da ka tuba tsakaninka da ubangiji kafin Allah ya gafarta har sai ka nemi waɗanda ka cuta ɗin sun yafe maka idan sun yafe maka to shi kenan ko ka biya su idan dukiya ce ko su yafe maka ko ka bayar da kanka gare su idan mutunci ne dan ai maka haddi idan abin ana yin haddi ko kuma ka nemi su yafe maka wannan shine abin da zai tsere da kai a gaban ubangiji subhanahu wataala amma idan ka yi rashin sa'a baka yi ɗaya daga cikin wannan ba to ranar tashin kiyama za a ɗauka ne daga cikin ayyukanka na alkhairi ladan sai a basu kamar da manzo Allah ya bayyana cikin hadisi yace man kana indahu mazlimatun li akhihi min malin aw irdin falyatahallalhu minhu al qabla an la wato duk wanda ya kasance akwai zalunci da ya zalunci dan uwansa na dukiya ko mutuncinsa to ya nemi ya fi masa tun a yau tun kafin wata rana ta zo ita ce ranar tashin kiyama ranan da babu dinari babu dirhami inna ma hiya alhasanatu wa sayiat abinda ake musaya da shi a wancan ranar ba kuɗi bane ana musaya ne da munanan ayyuka da kyawawa idan ka zalunci mutum to sai a ɗauki ladan ibadar ka sai a bashi a madadin abin da ka zalunce shi na dukiya ko mutuncinsa ko kuma abin da ya shafi jinin sa har idan ya kasance baka da ayyuka na lada to sai a ɗauko sa sai a ɗora maka wannan shine haɗarin da ke cikin zalunci da haka lalle masu zaluntar mutane su kula sosai ta wannan bangare ko dai ka mayarwa da mutum abinda ka zalunta ko kuma ka neme ya fi maka wannan yake cewa sana'arsa shine yana da gida na nuna fina-finai da kuma kallon talabijin ana kallon kwallo to sai ji na huduwar juma'a na ce hakan bai dace ba to yanzu shi ya gamsu da wannan amma abin nufi zai iya sarrafa wannan kudin ta hanyar wata sana'a ta daban jarin da yake yin waccan sana'ar da shi da shin ya halatta ya sarrafa shi wajen yin wata sana'a ta halal ko bai halatta ba ya halatta ka komar da dukiyar wajen kiwo ko wajen noma ko wani abin na daban tunda dukiya ce wadda take a garwaye dama can ai baka fara wannan gidan talabijin din ko gidan sinima ko gidan kallo na bidiyo ba sai da kake da wani jari na ƙasa da shi ka fara yanzu kuma ka samu kuɗi sai zanto sun garwayo tsakanin halal da haram baka iya rarrabe su sai Allah ya arzuta ka da tuba ko musamman idan ya zanto kayi haka din a da baka tsammani baka da masanari cewa hakan haramun ne yanzu ka ji sai ka daina shikenan wannan ta zama halal kanka sai ka sarrafa shi zuwa wata hanya ta daban amma wannan fatawa ba ta shafi wanda yau zai fara ba wato ya ce bari ya fara in ya samu kuɗi da yawa tunda abin yana kawo kuɗi to daga baya sai ya tuba kuma sai ya juya da noma ko kiwo ko wani abu fatawa ta bata shafe ka ba shi ma wannan mai sana'a ta biyu abin da yake nunawa kenan cewa ya ji duk wa'azin da aka yi game da wannan amma dai abin da yake fata yan uwa su taimaka su taimaka masa da addu'a Allah ya musanya masa da wata sana'a mafi alkhairi kuma ya daina wancan din muna roƙon ubangiji da sunayensa mafiya kyawu da sufofinsa na kamala ubangiji ala ya arzuta ka da wata sana'ar kuma ya sa ka ka ji gamsuwa da ita kuma ya sanya maka albarka a ciki amma lalle ka gaggauta tuba daga lokacin da mutum ya gane kuransa kokari yake gaggauta tuba dan saboda rai baya da tabbas shi wannan mai tambayar yana magana cewa shin gaskiya ne cewa idan mutum ya yi aikin sabo a kasa mai tsarki za a nan ninka masa zunubi sama da inda anan gida Najeriya yi idan an ce kasa mai tsarki yawanci a magana ta yau ko yaren yau ya safi kasar saudiya gaba daya to amma ba wai duka kasar saudiya ce take ansa sunan kasa mai tsarki ba sai hurumin makka da hurumin madina nan ne kawai yake ansa sunan kasa mai tsarki ba bambanci tsakanin riyadh da lagos da abuja da maiduguri da kano riyad ba tafi mu falala ba mu fi ta falala ba a addinance ina fata an fahimta amma maka da madina ta fi mu dai da an ce kasa mai sarki yanzu daidai ke daga ce mai saudiya to kaga saudiya kuma ta shafi riyad ta shafi eh, waɗansu garurukan na daban irin su unaiza irin su dammam irin su zaharan irin su buraida da da yankuna daban-daban na kasar saudiya a gaskiya wannan yankuna guda biyu maka da madina hurumin maka da na madina su ne suke da wannan darajar da kima to kowanne akwai nasi a kai a hurumin makka akwai nassi na aya cikin suratul hajj ubangiji ta'ala ce wa man yuridu fihi bi ilhadin bi zulmin nuzuqihu min azabin alim dukkan mutumin da yayi niyyar aikata barna a wajen niyya kawai ko da bai aikata ba Allah ya ce nuzuqihu min azabin Ali. za mu dandana masa azaba mai radadi na'am to dangane da madina kuwa manzon Allah ya ce tun daga wuri kaza zuwa wuri kaza harami ne ya iyakance su yace dan haka man ahdasa fil madinati hadathan aw awa محدثا fa alaihi la'anatullahi wal والناس wan nasi ajma'ina duk wanda ya farar da wani aikin barna a cikin madina shi ne ya fara yi aka gani aka yi koyi da shi ya kawo bid'a ko wani aikin sa aw awa muhdisan ko ya bayar da mafaka ga mai yin aikin barna din ma'ana ka bashi kariya ka rufa masa asiri ka suturce shi ko kuma ka bashi gidan haya yana yin barna din maza Allah ce duk wanda ya ɗaya daga cikin wannan fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nas ajma'in la'antar Allah da la'antar mala'iku da la'antar mutane gaba ɗaya ta tabbata a kansa to kaga ko shakka ba akwai kausa harshe ga mutumin da zai yi sabo a makka da kuma wanda zai saɓo a madina sama da wanda ya yi a sauran garuruka daban na duniya na'am wannan biyar Allah tana magana ne kan cewa da yawa daga cikin mata da azumi idan sun zo wajen girki-girki sai su manta da sallah ba sa yin sallan magariba sai can wajen karfe takwas waɗansu ma sai tara don sun gaji a kishin da kuma an sha ruwa to kuma sai sallar ta gagara don haka a yi nasiha game da wannan an tambayi manzon Allah cikin ayyuka na gari sai ya lissafa yin sallah a lokacinta yin sallah a lokacinta yana daga cikin ayyuka na gari Allah kuma ya ce fastabiqul khairati wato ku rige geniya wajen ayyukan alkhairi umumin wannan aya na nuna gaggauta sallah a kan kari kamar yadda da dama daga cikin malamai na mazhabar malikiya suka fassara ayar akan haka da haka bai dace ba ku yi jinkirin sallah da lokacin da duk aka ce an kira sallah lokacin ta yayi to sai ku dakatar da abin da kuke yi ku sha ruwa sai kuma ku yi sallah sannan sai ku karasa saura sannan kuma ai duk matar da za ta kai har magariba tana girke-girke ina jin ba ta fara da wuri ne irin matan nan ne masu kiyaye da rana sai ta bacci kamar ashabul kafi da kuma sai can gurin wajen karfe biyar da rabi ta ce za ta fara ta fara girki ke za ta yi salatu za ta yi zo farodo za ta lokaci ya gure miki dole amma idan kika fara kan kari tun karfe uku ke shiga kicin ki wannan a natsayi ki wannan a hankali wanne ke bukatan jinkirtawa wanne ne ke bukatan dab da shan ruwa sai kika kin kammala kayan ki har ma kin yi kwalliya kafin a sha ruwa din kafin shi ya dawo daga masallaci ma ke kin yi kwalliya to haka ake so amma kin zo a latti a makare shi ma ba zai ji daɗin abin ba ke bi ke sallah kike gaida ubangijin ki ke ko biki kammala abincin kin kawo masa kan kare ba to neman yadda wa kike yi biki samu ta mijin ba biki samu ta ubangiji ba to me zaki kenan subhanallah wannan duk abin da ya ja miki shine latti ba kya farawa da wuri ina baki shawara karfe uku ki shiga su in kin yi latti uku da rabi amma ki bari biyar biyar da rabi to dole zaki latti na'am wannan mai tambaya wadda ita ce tambaya ta ƙarshe yana cewa dangane da sana'a ta yin intanet cafe wato mutum ya yi gida na intanet gida da zai ko shago da zai kama ya sanya computers daban-daban ya kuma hada da tauraron dan adam ta yadda idan mutum ya zo zai iya shiga intanet ya aika da sakonni ko ya shiga waɗansu website don ɗaukan waɗansu bayanai wannan ta zama sana'a a zamani na yau shin wannan sana'ar ta halatta ko bata halatta ba yace abin da yasa yayi wannan tambayar shine dan akwai website da dama waɗanda suke na barna ne kuma waɗanda za su zo su shiga ba a sharɗanta musu cewa to fa ga wanda zaka bude ga wanda ba zaka bude ba to gaskiya wannan abin a duba ne na farko dai sana'a ce wadda a zamanance tana ɗaya daga cikin sana'o'in sabon kuɗi kuma samuwar ta ma yana daya daga cikin abin da ke nuna al'umma ta fara wayewa ta ci gaba rashin ta kuma na nuna al'umma tana baya har yanzu internet cafe a nan cikin maiduguri zai kai nawa zai kai goma zai kai sha biyar zai kai ashirin a matakin maiduguri ya kamata a ce an samu ɗari ko ɗari da hamsin wato idan ka kalli kasa irin sudan wanda tana daga cikin kasashe masu talauci amma a birnin khartoum ba za ka yi tafiya da ta kai wato mita ɗari biyu ba sai ka sami intanet kafi ko ina dama da haguninka ko ina za ka shiga to me bayanin halatti ya halatta ko bai halatta ba yana daga cikin abin da na gani wanda ya bani sha'awa a Sudan masu wannan sana'ar waɗanda suke masu kishin musulunci to sai ya kasance suna lura da dukkan wanda ya shiga ba wai zuwa za su zauna akan kujerar ka ba amma akwai ƙwararren injiniya wanda ya shafi aikin kwamfuta wanda yake zama da wata katar kwamfuta ita ce monitor duk wanda ya shiga kowane website ka shiga yana bin ka yana kallon ka da kwamfutarsa sa da ka shiga inda bai halatta ba sai ya katse maka daga dan inda yake ya katse na'am idan ka sake shiga ya katse idan ka sake shiga ya katse har ka zo ka nemi bayani me yasa kake gan sai sai inda bai halatta bane ka shiga shi yasa ya katse shiga inda ya halatta za <laughs> to wannan ya bani sha'awa kwarai da gaske ya bani sha'awa to in ma anan in wannan kimiyyar ta zo nan wanda muna kyautar san ta zo to masu internet kafin sai sai amfani da ciki idan wannan kimiyyar ta zo nan idan wannan fasahar ta kwamfuta ta zo nan ko shakka babu wanda na da kyau tunda mu kasar mu abuɗe take yanzu kasar Saudiya akwai website da dama waɗanda an haramta su a kasar ko ka so shiga ba za ka iya shiga ba ko da shi saba ɗinka an haramta masa yin amfani da su ballantana ya baka su za ka iya shiga na ilimi na bincike na menene amma banda na batsa da rashin mutunci da na kaza duk ba za ka iya shiga ba to amma da yake abin ya yi yawa yaƙi ne gagarumi wanda ba wanda zai san shi sai wanda yake ta'amuli da shi idan yau suka rufe website guda goma na barna gobe sai a buɗe waɗansu talatin sababbi da wani suna da sabon adireshin da baka san su sai da ya kasance masu masu wannan barnan ma suna da wani kod da suka bayar idan na faɗe shi yanzu barna ne amma wani suna ne kawai suka bayar wanda ya kunshi bakaki guda hudu ɗaya biyu uku hudu kawai idan ma baka san website din barna ba kawai da ka sa wannan bakakin a jere ɗaya biyu uku hudu kawai zai buɗe maka kawai sai wanda kake so idan na namiji da namiji idan na namiji da mace idan na mace da mace idan na namiji da kare idan na mace da kariya da kare da waye dan saboda dabbanci na turai da amerika subhanallah to amma yanzu fadin shi wannan sai zanto tallatawa ne Allah rufa mana to da haka wannan sana'a ta halatta amma idan zaka iya zama kana da control akan website din da za shi duk wanda zai shigo ko dai ka bada sanarwa katuwa a rubuce a wannan internet cafe ba mu yadda da shiga dukkan wani website na barna ba ko na zina ko na fasikanci ko na rashin mutunci ka ba da sanarwa duk wanda ya shiga haramun to wani ya zo ya shiga kaga shikenan amma in kana da kimiyyar waccan da na faɗa wadda ake amfani da ita to kai amfani da ita shi yafi sauki dan ka tsare wato ainihin imanin mutane da su da kuma su Allah fahimtar da ku